ku ringa yin komai kamin ya zo kin yi wanka kin gyara gida kin dafa abinci ya zo ya samu to kin ga haka dole duk inda ji sai ya tuna da ke amma ba kya komai sai dai ki zauna ki bar jikin ki jiki ba riga ba dan kwali kuma yana dawowa ya zo ya tadda ki haka sai a zai ji ba zai kara miki wata ba mu ringa yi ma kanmu fada mata mu ringa yi ma kanmu fada dole a ringa kwace muku mazaje a waje ku ce yan mata da mishi ba asiri ba tsafta ne iya tsafta tana gyara jikinta isa ya ganta yana so ke kuma ba ba kya gyarawa ta ya za a yi baraki da jin haushi ba mu ringa kiyaye mata dole ki ringa tsafta kina gyara ku saboda ai yana baki kuɗin cefanen a kuɗin cefanen nan kina iya da wani abu Zaki ki iya siyan wani abu in ma ba ki da kuɗi za ki iya siyan wani abu yana ba ki kina ita ki siya wani abu ki zo ki dan gyara jikinki wanda ya ganki shi ma zai yi sha'awanki ba zai kalla wata a waje ba kin ga yanzu gashi mun yi yawa a gari ga zaurawa ga 'yan mata dole ki kokari ki ɓata mijinki sabida 'yan mata ki ji tsoro